بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مارمو وعكونيني تسلم عنكوني لنا كندنجي يمبالي إيه، ناهلا سنقصوندي ara kan pakke ba ma ara kam pakken tay konti wa ara kan nenga ba walla kontin tay sunna nyani walla wajibu nyani e hibe ga aki a kiitengani kebe sunna ñaani sunna be faringa nyamari ndai aga ñamarinditay sallallahu alayhi wa sallam ay meda ña aɗa soro tay bayni ke sahanangiri farenga sallallahu alayhi wa sallam ati man qama ramadana imanan wa ihtisaban غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه sebebe gana sun kaso ŋuron cigi ya ado korosindiye andu dangani nan golle ke kerker allah dangani anga baraje ke jigin hunu e junubu suga sawan kaman dangani iwayan panan a awan junubu nun kafarni kendi kuna sun kasu nahila a ngani kebe sunna yani sunna be gane akkote ñani faare sallallahu alayhi wa sallam ay medemi nan calliti soronga i misidendi ka wuro uruncalle kama kontinandi ama jokkidayi bayni a kanuti keyayi amma ga daganya farlayi silaminun kamma kenca abudangani ada togononga bayni ke saha nangiri aisha faren kagume allah gana neman da maka ari bukhari da muslimu di e eh, ti aisha e, eh, fare sallallahu alaihi wasallam a salliti soronga kota yogo wurondi abita hillandi soro gabelli a sallitiya bita sikandi ma bita nagatandi ama bo kata soronga nga kare ay dangani e kagara hibe nyawuri ndatu ndawari yoka hoho min kaba kata katta xayi nkanuwa gafar farla hakan kuta xa kamma sunka sunna hilanga. عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليله وصلى بصلاته ناس ثم صلى من القابله وكثر الناس ثم اجتمعوا من الليله الثالثه او الرابعه فلم يخرج اليهم فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان متفق عليه قو أغساوي sawe o gara fare aisha da keko ko nanti faare sallallahu alaihi wasallam kota yogo a bogu i misidendi a salliti soron a bogu kati misiden ga a salliti soron ga soron calida batten bita hillandi soron gabo a sallitiya bita sikandi ma bita nakatandi amabo katia kenna nyimiside mpogu iwa faren duku faren tidangani illenga kare atinda wari da hibe nyawuri ka hoho min ka babakka katta hay nkanwa imma ka farla hulla kuta e kamma e kendangiyen palle oda ketu nanti kason challe e, na, nahila uruncalle sunna nyani sunna be gane akkoten gani ka owa tirnindi ni yere arakan pakke wayba ma arakan pakken tay ke daga saha sahihainindi bukhari do muslim aga giri aishai alla gana nemanda maga annaha su'ilat kaifa kanat salatu nabiy صلى الله عليه وسلم في رمضان فقالت ma kana yazidu fi ramadan wala ghairihi ala ihda ashara raki'a igara aisha tindi faren ŋurun calle anyi kan mogo sun kasondi aisha di jaabi ati faren mañi aga jiidindini araka nu tammido baaneyi kenya sun kason diba walla sun kason tana ari hadise tana di ke hadise be oga gira konno ari bukhari do muslimu di imamu bukhari ara ke hadise hilla kadi nangiri abdullahi ibn abbasai radiyallahu anha anhuma كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة ركعة عبد الله بن عباس أخذ كيكو صحابة يعني أتي فارن شال نورن شال أني أركن تمدو سكوا ساليني أركن arakanu باني كي نيان شباتي nangiri umar bin al-khattab allah gana neman da maka ko a gari ta di mugobe yoga be gana tamudo bane salli manda tamudo siko salli ta kendi as iku hilli su sahante fare nangiri farenga min ga noxube sorobe nuga jidindi araka nu tammido baneyi walla tamudo sikoi na, na ho salli hibe gam puno tammuɗo sikkoy yala umma dalila wa kenga ba nam rawatini dalila ngayi bayni sahaba yogori e na farentirndi sallallahu alaihi wa sallam nanti sere kaaɓe wurun challe nyana anna arka numani me sallini farenta dangani challe anna arka nu hilli hilli a sallini an gana hillo su salli anna salamu alaikum an gana hillo salli anna salamu alaikum an gana tampi wakati be anna ya nya anna salamu alaikum kendi kuna ke hadise be gari yare, ke kari bukhari do muslim wadi ku hadisu nu gari su sahante nyani kendi sere be gana jidinde arakanu tamido ba sun tadi an garawa hoho salli ni na salli bayni ke hadisi lagare na ke ni. farin makin faro urun challe nga serebe gal angara wa kebe salli ni anna salli e ka kebe sabatin tengani nanti fare nyimme da nya kenne arkanu tamido banai matammudo siko kenyan cabati ka nangiri khulafa urashidina nunga umar bin khattab agada ubay bin ka'abi aɗo tamimu dari agadi ñamari nantinan calliti soronga atina soro ina inara kanu tammiɗo bane a salli yo basunta kedi sirebe gana ho salli hibe gan puno kenga bayini ke hadise be gati anna hillo hillo salli faren maken parai kendi kuna mare mu ana sere sudi kati hi la nyara nyama ibe garawa tamudo bana sallini anna salli an garawa tamudo sikwa sallini anna salli an garawa ho sallini hibe gam puno kenga anna ken kanya ho hontadi an garawa kebe danganta anna nya amma jare keyi oga me hutunu nan kine sigira yogoyi anani kebe digame be na hagantai soronka huma mei na nahila nya sahaba nu khulafa urashidin a sabati gelli kun kiyendi umaru danya umaru anda soron ka huma mei na almamin cigindi anan callitiya yo sire kabe gana katu sallin do jamanga aya sirenni aya barajen korenni bayni harangana hay nangiran kompeni nan daga salli jamandi an gara tanguta sutu baraje wanda an dagantin dallinte kahini angana sallido soronga anga ga jamancallen barajen kitana maremu ken dangiyen palle owa tirninini yere kidiminguro a wakatin tuyinte ɲani walla a wakatin tuyinte he jaabindengani keɓey hidi min ni xoayi wuru ani allah geda mugondi faare ñimmatonunga kuuro ina kati wakkilene nan durogoto na kafargesiyen muuru wuroke mugunde immatonu kuy ina hanna kenyadi dinanta igaratu howani ana sun kason yadi farin da ko nan ti ana sun kason tallagarin yadi ona mundu tallagarin di farin yi itikafin yana tampanan di amma wari kendi adanya din di amma wari kendi irira koyayi nan tana tallagarin yadi yo xana kanko tadi kin matuyi ari nan farin a sallallahu alaihi wasallam ti ndawari xa kuyunga bo lailatul qadri di ada ko sahaba nun ya dangane be an kuyi igara sun kaso ngari eh, le, eh, kidimi nguro ngari kason talla garendi farenti dangani atinda wari ka kuyunga bo laylatul qadriya kaso kason talla garendi kada muru nyeru kebe ga toko sun kasonga nyeru lagare kana muru kendi na utu tampillen do sikkonŋuro kana muru kendi ari hadise tanadi farenda ke ko sallallahu alaihi wa sallam nanti kada kidiminŋuron mundu tallagarendi na wutu tampille ndo bane nguro nan daga wara kaso ñemeraŋa bayni ke sabati fare sallallahu alaihi wa sallam atikui ida wari kidiminguro ay lenga kare iga sujudi boto hanyadi ne e tampillen do bane nguro kan kore alli faren miside a jinyai miside ke nogo ñimme a jinyai ken kota subaha iga sallini i sujudi boto hanyadi kewa koyni nanti kidimingurongarini tallagare njongarunga ma naganendi ma lagare ndi ma lagaru arini urbana neke ke adi la lalimi nungada kebe ko wakati yogo anari jongarunga wakati yogo anari lagarunga wakati yogo anari naganen ka arini joninu nyadi ho farenga do nyamari ona mundu joninu ndi talla garendi kidi min ronni hoyi ayi a ni e ogana to ndiga ma kamma a bane kotti ara wawi o wakatin cuwuttu qur'ana allah la yankandi kidi min roñadi qur'ana muma nawtu lawol mahfuji di lawhil mahfuz na lawara kam patulagare kai baitul iz kenya kidiminguro ñadi kin palle qur'ana kutte ke suru yankani eh, tampile do sino sikino gondi honne honne honne honne kendo kuna kidiminguronni hoayi wo gan kawa wakkilene ona muru allah dali tun ka kallan gani inna anzalnahu fi lailat lqadr lailat lqadr khairu min alf shahr allah dali ida qur'ana ke yankandi kidi min roñadi wuro keɓe agam ujune kasoy ujune kaso kenga dagana tancegeɗo sino sikki aɗo kasu nagati e maremu serenna logo kebe ga ke birana kendu kuna serebe gana qidimi ŋuro mundunu na utu gelli tampilen do bane ŋuro an nan ŋakkile an nan durogoto batiyen ŋa an na qiyamu leyli ɲa an nan calli an nan kafarigesi muri bayini fare sallallahu alaihi wasallam sun kaso muma anyi nahilene awa wuron cikki ka a durogotono tallagarin ganaro wakati be nandaga wara makason kara kendi kuna korokan kawa onga kile ken mugadi on mago du marsa tikei nanti naraga dumaga nanti kidimingurolini tampille do ñeru ŋuron bane kottiyai la hadise ngadi tampille do ñeru ŋurondi mogoɓe adi tampille do bane ŋurondi kunduñai ado kentana kendi kuna diga me kebe agati wona muru tallagare nogondi onga kile wona muru tallagare nogondi kidimiŋuronni hoayi wuru kore ñani allah bange fare ñimme gañi durogotono kidimiŋuronni mogoɓe koro kan kawa onga kile o ñahido farenga on durogoto ken mogodi on maga kota bane kerekere tallagarendi nanti o durogotono ken bane kotte adi kota kutu ona kunga ramburu anga na nyanga bage mu lailatul qadri ken ngurobe uroke be anga daraga tuma ga amma ga daga mu lailatul qadri anyanga ma kasarang kenya ni sirebe gana wakile anga da tallagare ke mu manju sigi wuro wuro an batini nan durogoto nan duwa na kafarge simurenya sakati uru sakkati urukubenu gani joninunga e herentai manken kamanga gemu lailatul qadiriya kidimingiro uru qorani uru barakintani malaika nunga yankana kidimingiron kota allah wa yampani mon maga kidimingiron kota kidimingiron sere gabe wanyini jahanaba dunkenga ka kun kama nun kannenga forono ronde arjanna kendi kuna mare mutallagare koron kawa ondurogoto fare sallallahu alaihi wasallam amañi dehontaxunu sun ka son tallagare ŋanaro a ɲa ete etikafu ɲai kudo i ga gemme xidimiŋuro ŋa mɔgɔ be kendi kuna faren durogoto ada kenya o kuwan kawa wo nan durogoto nan koto kenga bayini faren ke e kengana kengana durogoto mogo su gufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma تأخر faren junubu hibe ga sawe ado hibe ga ninya alla da su kafara dangan ka ke su kamma awatallagare muro mumancu sikki nan pour puru iga gemme kudo iga gemme e nguronga moxoɓe kendi kuna maremu koronga kile on durogoto nguron ni hoayi e hisuga ñana sinendi allah na suba kammedi kenkota malaika su angan kawa golle be ñana sinendi i wakkinnanga warjaxe ngani fofo gani hisu dambe a bakka medi xidiminguron kota kendi kuna xidiminguron ni hoayi on kawa duroxo tono adi ona nga kile ma allah no gemundayi kenta dagana nanti an na kota bana xerexere sunka sondi tanga batini tayi na rege kenya ne kidimi nguro la na utu tambile ndo bane nguro makaso ngankara serebe galahi anna kidimi nguron kita nan durogoto kedi faringa nyanyana mogobe ona nya kundunga kenyan kawa marem kendangiyen palle itikafan na unkani maniya a ɲana kan mogo mani kana wajibi nunga man do man na itikaf an na kumbonondini al itikaf itikaf ngani kebe nan daga ndi nan taxunonga bitan pakke an nan kutiba ka duna sugulanta hisui na batiyen bane kottiña an anta daga na serena nya. e kaburanga ma jalanŋunga noxu be a kabante ɲani etikafu su a ga ɲana allah tananda a kabante ɲani a haramunte ɲani anta dagana silamaxundi kendi kuna etikafu be dagantengani etikafu be dagantengani kenni ke ayi nan taxu misidendi nan dura duraku batiyen dangane allah bani kotti batiyen dangane annan baka duna sugulanta hisuyi annan yi allah batta ida kya kanu serebe ganani itikafu nyana anna du sugulati allah finkungenga ado qur'ana karange ado salle anna kenga bondi nahila wakati sugan nahila wakati ya annan challi annan qara na dina ke kara na tu itikafu ngagatindi ho honta kendi ado anna duwa nginga bondi ado kafar gesi muriye duwan su dunana hangadi ado lakara kutega he anna dabari anna kafar gesi muriye nya sirebe gananyi itikafu nga anna dutanga bakka hoho gancukulana bakka allah mbatten maga misale be ga kenga nan bugu misidendi haju kan magahe anta dagana sirebe gananya itikafu nga kutini kendi kuna manna joppa homu kiyayi hoho gani dunan piya annan maga du sugulatayi anna latu bakkay lew itikafan na hunni fo ayi an sirono a batiye mbani kotti ayi batiye be kerkerenten ni allah dangani na hundi anna alla mbatte nya gabondi annan pammin cuña kenyayi hoho gani kuteyeyi anna lato bakkayi hoho ga ken batiye ka kutunu anna maga dungayi bayini nan bogumi siden noxondi awa a bonondini aganani gelanka kaman gama lai rai gombo kiya na itikafan na gunda gani silami anna yi silami nga ado ananya misidendi ananyi itikafu ke kerkerente ngani kiai allambate nyada ngani kafiri ngana itikafan na ta anta gana an gana daga itikafan na hunya dingirai misi da gahe an ta daga na an gana itikafa na hunya ti hita nai an batte ga he an ta daga na kendi kuna kiyan kawa itikafan na eh, sirebe ga itikafan na hunga annan latu baka hisuga foturona ambati ya kedi annan latu bakai ogana hai har nan ga jangiran ten kuni ma nan daga eh, baden di golluwa ni i siren gani i barajen koren gani silama kunga do ñamarai faren do o ñokkori o a do ñamari o nya ka sire be ga itikafan an anta daga nan an ga bakka nan daga bade di ma eh, kuni denga. a ganta gana ni an gada ken sartilla kutu danga do rono serebe ni rono ete kafan an gada ke ko nanti na kenya sartinga a soro wadi na jangire min nan dagi ko nga bakkan nan daga kunkuni ma sere wadi amare me wa maka ma kapalle ma anda wari amasaha anda kenya sarti a gelli a gana karasu an ga bakan nan daga baden ni hohon ta kenni ka gana ni an ga masartilla kutusu an ta daga nan gani an ga baka bakai gabe misire ni ko ga sawe o da ko mogo be awa itikafan na on kutunu an nan haju kan magahe an ta daga na ado serebe gana itikafan na unga an nan maga yagarun bi sallen magu basunta kedi an ɲakken nalli ana litan ɲigandenga wala ana lankuɲi anan taxu honne anan girandaga xa xa masalanŋen nan maxa kiɲe hitanayi sakkati ke ya garenga na meɲi anda kenga na meɲi wala kanda la sakka waxati be ndambu be nuko no maga ga xatanŋe be ɲana serebe ganañi ete kafan naxundi anta kenya ho ho ga damen ngirindini hoga daga me kinyana sirenga igoro ya gare naga anta kawanna nya akabante nyana sirenga kebe ga itikafa na gundi baini alla dali ka kallan unte gani wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid kama ga ya garun bi sallin ka kaga nani itikafan na gunga misiden ya garin kana kundunyai an gana itikafan na gunga an ta daga nan da ne an gayi yugon sallin magun har kin ngana nyan kinai e ta kafan na unta sana a ganta ta satunu dan tantuai himpo hana an na nganniya an ngana ni rono nganniya ne ke an ga bitan pakke be nyana an na ke nganniya nanti an pay rono an na batiyen bani kottiya nyana allah dan ngani ananya miside ndi miside be gani jaman miside sakkati allah gada newenya sirebeda an ga kiɲe faren miside ŋa ma makka alikaba kuɲani dingira koren ŋa seren gan kawa an nana hankita a ale itikafun ŋa bayini ku dingira barajen do nogu tana barajen ta ɲera kenya sabudan ŋani idakanu itikafun nanya jaman misiden bane kottiyadi dakanu ananya jama mbane koti adi kudo an gananya jam, eh, miside di miside kebe jaman challe ngadi an ta hataji ne anga ga bakka tanga daga na jaman challe di serebe gana nyurono itikafa na hundi gelanga na uronya di anna nelle anna lo yerdo kiyenga khenne an gananyi bakka anna bogu kiyen bogu halle gelli serebe ganani anga jopana suguba nyai allonoa yeddo kiyenga baka an ganani baka an ba kenga nyana kiyen kenu halle kenya serebe gara kota bani anniya ma bito hilli ma bito sikki na daga wara bito tammiya ma sun kaso, kaso muma har serebe gana lahi kaso mumancu etikafu yana an gana rono allono ke alhaladi an gana yi baka an baka kunduwa hoga gira konno mogo be a yiti ka fo an gana ɲa ɲana wurondi an na ya ye do kiyen ga kenne an gana ɲa jopana wuro ɲadi an na lo ye do kiyen ga kenne an gana ɲi baka an na bogu kiyen bogu halle a ti ka fun kiiten gani kebe sunna ɲani sunna be ne akkote ñani ɓayni faren duma kamma maga fatini aga fati sinan be ada tampille bito ada kenyanya itikafunga a fati halle e akagumu ayagaru kun, kun, kun kada itikafunya faren pati halle maremu e minna mude min na mude huwani farin gada farla hulla kutu silami nun kama silami su igo gananga gare gananga lemine ado kirse igo ado kome komedo hore abdullahi ibn umar allah gana neman da maga ada keko أتي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الأبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين رواه البخاري عبد الله بن عمر على أدكيكو ننتفع عليه صلى الله عليه وسلم أدى من نموذج nfarlaxulla kutu silaminun kanma gelli mude gelli tamarenga mashair ke minna muden bakka kiyadi hoho soronga a ñana biradonga iga birene tai awa dagana an nan minna muden bagandadi minna mud eh, ko aga sawe o gada ko mogoɓe awa jaminte ñana ko men ɗo hoore igoɗo yakare limine ɗo hirte a suwani serebe sumu kebe ma sumu misilime gananga awa jabinte ñananga min namude anta wa jabini nugunta lemmenga ma aganta serebe gana lahi ina baraji mundiye ñatayi awa dagana nna bagandi nugunta lemme ka wajibi he usman bun affan a ɲa bagandini hali suyagaru benu nugunten gani me a ɲa bagandini sere gana ɲa munna bagandini a bagaginden ga jabinten ga ga an na ɲimme pinane a bagandi ado sere wo sere nafaxan ga jabinten ga ga na ken ŋutu yakke do lenmu ado marentinto ado kuntana gelli soro benu nafaxan ga jabinten ga ga zakani awa jabinten jabintenna silami numbane kottiyay kenya serebe suumu mamma suumu fare sallallahu alayhi wa sallam ala ke ko sere wo sere an garawa ni an na bagandi awa jabinte ñana silamin cuuyi yo xa serebe gananya ni an na bagandi an yi mai dangane hina sorobenu foyintengani eh, nafaxanga jamintenganga an nari kun xallen bagandi yau ka serebe a ganaña an garawa bagandi nan duda an na a ma jare ke nanti eh, ko kagumen bane kotte ana su nafaxa xallen ne la serebe ganañi kagumen kitten ŋure ko wo ga dingiranu yogonu aga moxo be ka gumin yin mɛ. a yi kagumen ka, na nafahamba eh, minna muden bagandi a wakoto na kam yo ka serebe ganani baya ke nogondi kore ke nogondi an garawa kallen bagandi ni an na bagandi ken piti ke nanti kagumen gana an kallen bagandi ta sahana la a awa sahana ken ni ke ayita wo ga me demana hokan serebe hoganta min minna muden mawa jabi kenga sirebe honta ma sallen kotan nafaxan bane koti min na muden mawa jabi kenga kenni korinte nyai a gana ho kita hibe gal ta hari mudenga ko faren mude sallallahu alaihi wasallam ana ken cadaki ho bai bayni allah dali tun ka kallangunte gani fattaqullaha mastata'tum ka kanu allahi ka kati hilla ñera ka haqqe ɓeɗangani faren abi sallllahu alayhi wa sallam ida amartukum bi amrin fa atu minhu mastata'tum nena ka ñamari tihiya kagarawa kebe dangani kana kenya keri bukhari di ado muslim kayfi be ga min na muden di wa ke fahamuni yere nanti fisirontaxuwani katta miskino ga sallen kota awa miskinun kabana ñaageyinga ido bannan cuwa kahini nan nancewo ken kota bayni ken kota sere wo sere gadi an ambira don kitana min na mude kiwañana fonnan sirakuyi miskino dangani e, agi kabana ñaageyinga sallen kota a suga sewono bannanun naxa min mu da ni ho ayi aga sumana futundu benu gadan kitan cumen nogondi aga bunun kafarini gelli digamburu konne ado kentana minna mude awa ke koyini nanti tigandeyani allah neman dangani aga kato demana wo gara sunka sun cumen timmandi ado qiyamul leyli wuron cikke ado ga kato hibe dangani gelli golli sirunga sunkaso ke nogondi min lamude serebe gananya bagandini anna bagandi hoodi kebe jamandun kunga birenayi kinge nya hohoy ati ko nanti ige honu kubenu togongari hadisendi anna bagandini ne kotti adi la serebe ganañi hari bantara kawante ñagan maxa hotanan tan maxa ken palle allah wabagandina di se eh, ke sabati nangiri farenga sallallahu alayhi wa sallam nanti serebe ganañi min na muden kinni anna kini yeddo salli xeronga nga kiñene serebe gana kini salli xeron kane an kamanda min na muden kini serebe gana kini abagandi salli garon palle aga anken da sadaka bagandi gelli sadaka nunga kendi kuna mare mu sere nan kawa ni salli garon kane minna muden pakkengani kebei faren mude sallallahu alaihi wa sallam e a kenca awa gemme kilonu hilli aɗo taxande fayda kilonu filli ado taxande a wajabini kambire a wajabini nawutu kiyengana kenu sallen nguro ko kumbane ganani na nawutu lenki gelli kiyengana kenu awa wajabini kembirea nandaga wara katta salli keronbire sirebe gallawa bagandini kendi anna bagandi kendi yo sirebe kaganadi ga ha bagandin ken kane wa daga nan anna bagandi ken kota kane ti kota bane mabito hilli ba sumtadi sirebe gana la ha bagandin kendi na bagandi yo ka wakati kebe sirengani agam pasangunta farenga nyanyana ni kiyayi ille ngana kare sallen kotan cukuba na suba subaha ngana salli yeddo salli kero naga yo ka sirebe gana nya angatu nanti ken ŋakati na ñine an cugulante ñani anta wakati kitana allah wa bagandini salle ŋurondi ma salle nguron kani ti kota bane ma bito hilli maremu sallen kota xa jikkunun ni kandinuwa serengan kawa an na nya kota himpo hana an na kabariyenya an ganani na daga salle karondi anna kabariye ña kabariye keni kiyayi annanti allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illa allah wallahu akbaru allahu akbaru walillahi lhamdu keni sunna ñayi anna bangandi bayni allah daali tunka kalla unte gani ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ala ما هداكم wala'allakum تشكرون kuɗo kana kontin timmandi kana eh, allah korahu na allah hakubarun ko hommaxa a gada xa kanda ma xananya kufeyen muy fare sallallahu alaihi wa wasallam ani soron ñamarini soroncu inambau kata salli xeronga har yaxaru ado lemunu ma har yaxaru benu gani iga ilisundi ma kara ka foro anyi ni ina mbugu indega salli xeronga xa yaxare be ga yankindendi anga ilisumporendi manga sare porendi ada kunñamari nanti kun cigi halle in maxa kiɲe salliranga salle ŋaxati in maxa kiɲe salliranga keni howayi silami o suwan xawa bakka wo nan bogu daga salli xerondi ummu atiya ada ke ko faren da ngani sallallahu alaihi wa sallam faren ga da garun nyamari nan ta sunan bugu kata salli karonga har sirebe ga ili sundi ma aga karaka forondi ada sun nyamari ka ummu atiya ti faren da ngani sallallahu alaihi wa wasallam atika ahiti ko nanti e doroke wa sumaga o yogonu wadi durkenti maga miskino ñen jilbabinta a sumaga farenti litalbisaha ha min jilbabiha aganta kebe maga an nan ka palle mallogo dorokei an naronde ando kebe ga dagana salli karonde kendi kuna mu owa ke tunu nanti salli karon daga dagaye sunna ñani a kotengani silamin cun wa hamini tai on daga bayni kega nani farenga da keko nanti hari duro kiganta yagarebe maga annan ka palle ga duro kenga ando kebe ga daga na salli karondi kendu kuna aga nu maga sunna muakkadu ñani annan daga sire sunkason callen kota yeddanga bakkana daga salli karondi anna tamaru huncu dantantoyiga sunna nyani. bayni faren ni kenda barni sun kasun challen kota yadda ga bakkanan daga salli qarondi anyi tamari huncullo ni rakendi ana kunyiga kena gelli sunna ñayi an ñira mun po an na kullondi sun kason calle iran ciru benu gan maxa an nirondi ado na me tare tare nan duwa dangani me dangani sallen kota o silaminu ona duwa me dangani na me tare tare na me kuñi na daga mai sallen kota sunna do nya marai ɗo duta wona baka bakka bidiyanta hinunga ken kota ho gani bidiyanta hinñayi ona dula tai ona latu bakka kenga sakkati hinu ɓenugani kute hinu ñayi maremu kenga na dangi maremu kenga na dangi golle su gadi allah gada golle su farla hulla kuto kamma ada baraji mundiye nya ken golle dangani baraji mundiyen kani na nafila hibe ga jidini farla ke kamma golle su allah gada farla hulla kuto dangani gada farla hulla kuto kamma da baraji mundi kille ñana o dangani salle su, sunna nu ngano kube nu gani sunna koto nga ma mustahabu nu ada sallen falla hulla kuto kamma sunna nu ngano o gan kawonan baraji mundi ti kunga jihadu ado zakka nendaga wara hijunga ado sume golle sugadi ada kille ñagodangani oga barañin mununi tayi a farla hun palle kunta kutana gelli hibe allah gada farla hulla kuto kamma kuna filanu benu ogi ñana farlan palle sigira korewi dangani allah bange bayini bayni iyani gollum po fasanguntenga farlan palle iwañana sababuwa komin garono arjanna ma ku sunnan wañana sababuwa ku barañimbundi hinu iwañana sababuwa komen cigiranga korono arjanna nogondi serebe naxa siye gana ɲan farlanundi ku sinnon ko koga gira konno moxo ɓe awa kome ncigira ŋurugini arjanna noxondi sunnalu kuwa ɲana sababuwa kome nga tintoni kamanga angam kaman kanunu agara kubenu farla xulla kutan kamma anga ku farlan ku kanunu bayni allah dali tun ka kallan unte gani hadisul qudsi di la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu nko menta gilli aga tintono kattinga ti nafilanunga min ke allah gada kanu i gana kanu wati be iwañana kittenga ada ata ada toro kenni kiyayi komin gana dume allan batten kamma an gada nafilan lagan kittun pillidi lagarunga an ga kinyere ke sigirayi hoho gani kute en yayi ne kiteneti tan karanga an ga dutanganai hibe ga kiteneti nenen karanga an ga dutanganai kute suga ti toron karanga an ga dutanganai an kaman ga ñana allan kannanayi kesa a nangiri farenga sallallahu alaihi wa sallam ati inna awwala ma yanzur fi yunzar fi al-abd fi fara'idihi fa in kamlat fa huwa sa'id wa in naqasat قال الله تعالى انظروا هل لأبدي من تطوع فتكمل له الفرائض أو كما قال farin da keko sallallahu alaihi wasallam nanti ho hanaɓe iga hayini komin gollundi kenni farlanta hinu ñayi sirebe farlanta hinu ngana timme